ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya raya mu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Lahadi wato yau muna ranar goma sha uku ga watan Al-Muharram wata na ɗaya a cikin shekara ta ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ranar take amsa ishirin da takwas ga watan shidda watan jun na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah tabaraka wata alaƙa dare mu da dawowa yau za mu ci gaba da gabatar da darasi a cikin littafin usulis salasa in ba a manta ba wannan littafi mun yi alkawarin za mu riƙa yin karatun shi ne sau biyu a wata ma'ana in muka yi lahadin farko lahadi ta biyu za mu tsallake sai lahadi ta uku to in kuma haka muke gabatar da wannan karatu na wannan littafi to har mun zo kuma inna wani abu ya ɗan gita muka ɗan aje shi wannan karatun tsawon 'yan satuttuka to yau dai allah ya ƙaddara mun dawo za mu dora daga inda muka dakata daga inda muka tsaya ɗin in ba a manta mun yi bayanin cewa wannan littafi ya kunshi ababe ne guda uku bayan wa'ancan usulul salasa ɗin to akwai kuma shuruɗin salati sharuɗin sallah bayan su kuma zai zo mana da wa'ansu ƙa'idoji guda hudu wa'anda suke na al'ummar musulmi ko na addinin musulunci to cikin karatunmu mun kai ƙarshen ma'ana usulin salasa na abin da ya shafi tauhidi har mun shigo cikin shuruɗin sala ma'ana sharuɗan sallah sharuɗa waɗanda sallah ba ta amsuwa sai da su a ciki ma mun ɗan tafi da ɗan nisa domin har mun kai cikin inna ake magana akan wato karatun fatiha karatun fatiha sharaɗin nan za mu tashi akan shi insha Allah a nawa ina ga shafi na talatin da uku ne a wanda yake hannuna shafi na talatin da uku nan ne za mu tashi in Allah Ta-baraka wata alaya su. idan ba mu manta ba malam kowane sharaɗi ya kawo to yakan karantar da mu kalmomi da ma'anonin kalmomin a cikin wannan abin da malam yake so ya karantar da mu to an kawo maganar fatiha sharaɗi ce a cikin al'amarin sallah duk sallar da ba a karanta fatiha ba to babu wannan sallah domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi aw man lam yaqra bi umr kitabi babu sallah ga dukkan wanda bai karanta fatihatil kitabi ba ko bai karanta ko alqur'ani ba ita ce Fatiha dai ashe kun ga rukuni ce mai ƙarfi domin tabbas sai da ita ne sallah take tabbata sai ta inganta ne sallah take inganta don haka sai malam ya ci gaba da ce mana yana daga cikin rukunnan sallah wa qira'atul fatiha rukunun fi kulli rak'atin karanta fatiha rukuni ne a cikin kowace raka'a ba a raka'a farko kadai ba ba sau ɗaya kurin ba ba kamar kabbara harama ba ita kabbara harama sau ɗaya ake yi ba kamar sallama ba ita sallama sau ɗaya ake yi ita karatun fatiha bayan kasancewa ta rukuni ne to rukuni ne kuma sai an yi ta a cikin kowace raka'a kowace raka'a cikin raka'o'in sallah ta farilla ka ta nafila Allah taimake mu sai ya ce kama fi hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam inna mazan Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah kwata kwata ga dukkan wanda bai karanta fatihatil kitabi ba a kowace raka'a kuma sai dai ga wanda yake koyi da liman a lokacin da liman yake yin karatu a bayyane to anan karatun liman shine nashi cewar malaman malikiya amma tare da wannan ma akwai wasu mazhabobi suke ganin ko nan ne mutum sai ya karanta fatihatul kitabi matukar yana sallah ko da liman a bayyane yake karatu amma dai mazhabar mu malikiya da sauran wasu mazhabobi mafiya yawa sirrin jaya a bisa cewa inda liman yake karatu a bayyane to ya ɗauke wa mamoyin karatun fatiha ya tsaya ya saurari liman karatun liman shine karatun shi inna liman ko yake karatu a sirce kamar raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba raka'o'i biyu ta ƙarshen isha'i da raka'o'in zuhur da la'asar inna liman yake karatu asirce suka ce mustahabbi ne ya karanta fatihan nan a asircen shi ma wa'annan shine faɗar malamai kuma shine ra'ayi mafi rinjaye to wace ce fatihatul kitabi din nan malam yace huwa ummul qur'an ummul qur'an ita ce ummul qur'an ita ce uwar alqur'ani Allahu akbar an mata wannan suna ummul qur'an saboda dalilai da dama wato uwar alqur'ani ta kunshi dukkanin abinda alqur'ani yake karantarwa an yi talhisin abinda alqur'ani yake karantarwa aka tsandara shi a cikin fatar kitabe ma'ana an yi summarizing na dukkanin abin da alkur'ani yake karantarwa shi aka dunkule shi a cikin waɗannan ayoyi guda bakwai na fatar kitabe Allah ya taimake mu sai malam ya ci gaba da yi mana bayani akan ita fatihatul kitabi din nan zai biyo aya aya dalla dalla kalma kalma yana fassara muna yana bayyana muna ma'anar waɗannan kalmomi da farko bismillahir rahmanir rahim menene ma'anar wannan kalma bismillahir rahmanir rahim yace barakatun wasti'anatun wato neman albarka da neman dauki da neman taimako daga Allah tabaraka wa ta'ala duk mutum yace bismillahir rahmanir rahim ma'anan shi ina neman ɗauki ina neman taimako ina neman albarka daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da na fuskanta dinna ina fata an fahimta to dan me malam ya sanya muna wannan basamala domin waɗansu muqarra'u suna cewa ita basamala aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatatul kitabi mun yi wannan karatu mun maimaita ba ɗaya ba ba biyu ba ina fata mun tuna yawwa ita ba basamala akwai masu ganin cewa aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fata kitabi wasu kuma suka ce ba aya ba ce ba a fatiha to anan shi malam yana daga cikin masu fahimtar basamala aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fata kitabi da aka sai ya fara da ita ya kuma fara faɗe mana ma'anarta ma'anarta shine barakatu neman albarka anatu da neman ɗauki neman agaji neman taimako neman tallafi ya ce alhamdulillahi wannan kalma in ka ce alhamdulillahi me take nufi da hausa mukan fassara mu ce godiya ta tabbata ga Allah to malam sai ya ce ma'anarta alhamdu sana'un wato yabo yabo da godiya yabo da godiya sun tabbata ga Allah ba yabo ba godiyar kadai ba ko kuma ba yabo kadai ba yabo da godiya sun tabbata ga Allah wal alif wal lam lil istighraq jami'il jami'il muhamidi wannan alifin na farko da wannan lamun wanda ke cewa al sannan ka da hamdu din to wannan al din dan me aka sanya shi ka iya cire shi wajen karatun fatiha ka ce hamdulillahi rabbil alamin hamdulillahi kurin baka ce aladin nan ba 'a an sanya su ne da istigraq jami'il mahamidi ya kunsu ya tattaro dukkanin yabo dukkanin godiya in ka ce alhamdu wannan alifin da lamun yana karantarwa yana nunarwa dukkanin yabo dukkanin godiya wacce ka sani da wacce baka sani ba wacce ka taba ji da wacce baka taba ji ba gabaki daya a jimlace a dunkule ka tattaro su sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala an fahimci wannan ko yawa shine ma'anar alhamdu yabo wanda ka sani da wanda baka sanin ba godiya wacce ka sanin da wacce baka sanin ba to ka tattaro su gabace daya ka dunkule su wannan shine ma'anar alhamdu alhamdulillah da haka ba a yi ma kowa godiya da irin wannan kalma faɗar malamai sai Allah tabaraka wa ta'ala ba ka cewa hamdan laka sai ka ce shukuran laka godiya an fahimci wannan Allah ya ke mu wannan alifin da lamun na farko istigrafi ne haɗewa ne dukkanin wata godiya dukkanin wani kalma ta yabo to ka tattaro ta an dunkule ta cikin wannan kalma ta alhamdu wa amma al-jamil allazi la sana'a lahu fiha misl jamal wa nahwihi li ahmada amma duk wani yabo duk wani abu mai kyau duk wata kalma kyakkyawa wacce za a sifanta za a kamanta za a misalata wani abu kyakkyawa za a yabe shi to ba a ce mai alhamdu sai a ce mai madahan an yaba mai an yaba mai da ce madahan ko shukuran kamar yadda na ce da malamai suna cewa ba ka cewa mutum hamdan laka sai dai ka ce shukuran laka duk ko abin da mutum ya maka wanda ya kamata ka gode mai wanda ya cancanci ka yaba mai sai ka amfani da wancan kalma ashkur an gane wannan ko Allah taimake mu to bayan alhamdulillahi sai kalmar rabbil alamin menene ma'anar rabbul alamin ar me ma'anar ar-rabb huwa al-ma'bud al-khaliq ar-raziq al murabbi jami' al-khalq bin na'ami shi ne wanda ake bauta mawa shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar wanda yake bauta mashi ɗin nan shi ne wanda yake azurta wanda yake bauta mashi ɗin nan shi ne mamallaki mai tasarrafi da wanda yake bauta mawa ɗin nan a cikin dukkanin motsin shi da shiru ɗin shi shi ne mai reno da dukkanin halittu mai ni'imta su ma'anar rabu dai wanda ya samar da mutane ya samar da dukkanin halittu sannan ya zamanto kuma yi shi ke ciyarwa da shayarwa da azurta dukkanin halittu sannan shi ke kula da dukkanin halittu ci gabansu da dukkan abin da za su samu da dukkanin abin da zai same su shi ke kula da wannan sannan kuma shi ne mamallakinsu yana ta sarrafinsu yadda ya ga dama in ya so ya dora ma ciwon kai ka kwana kana ciwon kai in ya so ya dora ma ciwon ciki in ya so ya azurta ka dukiya in ya so ya azurta ka ilimi in ya so ya azurta ka da ilimi in ya so ya azurta ka da babban arziki shine talauci ya azurta ka da talauci da arziki ne an fahimci wannan ko wanda yake tasarrafi yake kuma reno da kulawa da dukkanin halittun shi to wannan sifa shine ma'anar rabbu na na al'umma wannan sifa ce ta Allah shi kaɗai. shi kadai yake da waɗannan ababe ga bayan shi sai ana aran kalmar dai ai isti'arata akan wani wanda ba Allah ba kamar a ce rabbud dar ma'ana mai gida ko fenti a sitar suwaye da aka yi duk daga aljihun shi ke cewa wanda ya ga dama ya shiga gidan wanda ya hana kada ya shiga ya ci mai rabu da mai gida amma rabu alamin wannan sifa ce ta Allah ta baraka wa ta'ala malam ya ci gaba da karantar da mu da ya ce alamina rabbul alamin rabbil alami wancan rabbi ba'udin ta samu kisra ne saboda adafi da aka yi ta lillahi an yi adafi ga lillahi lillahi rabbi amma kalma ita kadai a ce masa rabbu da ka raku gaya mata rukuwa a nan ko ina ya ce rabbu ubangiji to alamin me alamina ya ka ce alamin ai kullu masu wallahi alamun dukkan abin ba Allah ba duk abinda da ba zatin Allah ba to sunan shi alam sunan shi alam mu mutane alam ne dabbobi tsuntsaye ƙwari aljanu mala'iku sama ƙasa kai duk wani abu wanda Allah ya halitta duk wani abu wanda ba zatin Allah ba to sunan shi alam to dukkan wani abu ko wanda ba zatin Allah ba to Allah ne ya halicce shi Allah ne ya samar da shi Allah ne yake kulawa da shi da motsin shi da shiru din shi duka yana ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa rabbul jami' shine ubangijin dukkan kowa da kowa komi da komi shi Allah tabaraka wa ta'ala kenan in ka ce alam duk abinda ba zatin Allah ba malaman loga suka ce alam din nan an kirkiro shi ne an tsago shi daga jikin alamun ma'ana alama alama kamar da aka dago ma tuta tutar ƙasa ko aka dago mata suna ita ma daga wannan aka ce alamun tutar ƙasa da an ɗaga kore guda biyu gefe da gefe da fari tsakiya alama ce ta me tutar najeriya haka ne ko ba haka ba duk ƙasar da aka ɗaga tutar ta alama ce ta cewa tutar ƙasa kaza ce naka aka ce mata alamun alama ko ba haushe ma ka yake amfani da shi ko ya ce alama wannan alamar kaza ne to dukkan wani abu wanda ba zatin Allah ba wannan abin alama ne alamar ne alamar akwai Allah shi wannan abin yana alamta mana tabbas akwai Allah domin dai wannan abin ba shi samar da kai shi ba samar da shi akai to ashe ku akwai wanda ya samar da shi wanda ya samar da shi din nan shine Allah ko ka taba ganin Allah ko baka taba ganin shi ba to ga wata alama nan da za ta nuna maka akwai Allah ƙasa alama ce mai nuna mana akwai Allah domin me ba ita ce shimfiɗa kanta ba to ashe akwai wanda ya shimfida ta waye shimfida ta shine Allah sama alama ce mai nuna mana akwai Allah kai jikinka ma kai dan adam alama ce mai karantar da kai akwai Allah domin ka tabbatar ba kai ka halice kanka ba ba babanka ya halice ka ba ba inaka ta halice ka ba ba kuma gwamnatin tare ta halice ka ba bare ta jiha bare ta local gamma ashe kenan akwai wanda ya halice ka to ya yi halice ka nan shine Allah ashe kaga samun wannan gangar jiki naka alama ce mai nuna akwai Allah wanda ya samar da kai shine alamina jam'in alamun shine alami dukkanin alamomi dukkanin alamomi masu tabbas akwai Allah shake jam'in sa a ce alami na to Allah ne ubangijin mu gabaki daya Allah ne abin bautar mu gabaki daya ayat ta biyo bayan wannan sai ya ce ar rahim to me an ar-rahman ar-rahman rahmatun amma Ar-Rahman da Ar-Rahim duka kalmomi ne yan gida ɗaya Hassan da Husaini ne kamar da kake ce Al-Hassan Al-Husaini kaga duk kalmomin iri ɗaya ne ɗan bambancin kaɗan ne duk yan gida ɗaya ne in ka ce Al-Hassan Al-Husaini kurin ya ulka ƙara tsakiya sai ne ita ta bambanta Al-Hassan da Al-Husaini haka ne ko ba haka ba ma'ana dai kamar ka dan yi ma al-hasan tasgiri ne ka sanya ya ulkace al-husaini to haka in ka kalli ar-rahman ar-rahimi kusan shi ma ɗaya ne ya ankurin ka ƙara an fahimta ko to ma'ana ar-rahman shine rahmatun amma rahama ta gaba ɗaya ni'ima ta gaba ɗaya ta duniya da ta lahira da komi da komi biya cikin rahamaniya ta Allah baraka wa ta'ala li jami'il makhluqati dukkanin halittu cikin rahamaniya ta Allah ne ya halice ka nawa ka biya shi ya halice ka ko kwabo cikin rahamaniya ta Allah ne ya maka ido cikin rahamaniya ta ce ya maka kunne cikin rahamaniya ta ce ya maka kafa ya maka ciki Yi maka hannu ya maka baki ya maka harshe ya samun ma da abinci ya samun ma da abin sha ya samun ma da yadda za ka yi numfashi ka rayu dukkan wani motsi naka da shiru naka dukkan wani abu da ka mallaka da wanda kake kokarin ka mallaka duk ka same shi ne ta me ta hanyar rahamaniya ta Allah to ita wannan rahamaniya ta Allah kai dinnan mutum musulmi ba kai kadai Allah ya ma irin ta ba yanda ya maka irin ta ya yi ma irin wannan ma da yawa daga cikin duk ita wata hamaniya da Allah ya maka an ma ujuku irin ta an maratan yahu irin ta kana da kai yana da kai kana da baki yana da baki kana da hannu yana da hannu kana magana yana magana an fahimci wannan ko kana dan canji aljihu shi ma haka kana dan mallakar wani guri shi ma haka to yi wa mutane kuma yi ma dabbobi akuya ma tana da kai akuya ma tana da ido dabbobin daji ba hatta sukari duk suna da wa'annan duk cikin rahamaniya ce ta Allah don haka yace rahmatun amma rahama ce wacce ke ta kunshi komi da kowa kowa yana ciki kowa akwai irin wacce Allah ya bashi da haka malaman da Hausa muke fassara ar-rahman mai kyauta a duniya mai rahama ta duniya rahama ta duniya ta shafi kowa da kowa da mai son Allah da mai kin Allah da mai son addinin Allah da mai kin addinin Allah duk kowa Allah ya mai wannan rahama ta rayuwar duniya ba a bambanta ba ar-rahim shi kuma rahmatun khassan bil mu'minina shi kuma rahama ce wacce take kebantatta kadai ga mu'minai ita ce ni'imar lahira ita ce ni'ima ta gobe kiyama ni'ima ta duniya kowa yana iya ɗanɗanawa ni'ima ta lahira kuwa sai waɗanda suke muminai da haka haga da ar da ar da yan gida ɗaya ne kalma ɗaya ce aka ɗan bambanta dukkan suna fassara ni'imar Allah wannan na farko yana fassara ni'imar Allah a rayuwar duniya wannan an haɗa kowa da kowa amun kowa zai iya samu kowa zai iya ni'imta waccan korhin ni'ima ta lahira kadai wannan sai muminai Allah ka ba mu ni'imomi na duniya da lahira malam sai ya ce wa dalil qauluhu ta'ala dalili ku da ya sanya ita wannan rahim ta zamo wato ni'ima ta lahira ake nufi da ita bata shafi ni'ima ta duniya ba Allah ya faɗa muna a aya ta arba'in da uku a cikin surtul ahzab Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya zamo rahima kaga rahimi ne ba rahamanu ba ya zamo rahima me ni'imta mu'mine a gobe kiyama me ni'imta su da ni'imomi na gobe kiyama wannan babu kafirai ciki sai mu'mine kurun. to ashe wannan sai bambanta rahman da rahim rahim an tsago daga rahman tana da fasara ta musamman dukkan su tana nufin ni'imomi sai dai ita rahima tana nufin ni'ima ta lahira ke bantarta ga muminai kuro na'am ina fata muna fahimta malam yace sai waccan aya ta gaban wannan in Allah ya ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wata ƙira'a maliki wata ƙira'a maliki mamallaki ranar sakamako wacce ce yawmiddin din nan yawmul jaza'i wal hisabi ranar sakamako ranar hisabi me bambanci tsakanin sakamako da hisabi duk kusan abu ɗaya ne sai dai malamai sun ce sakamako wato abinda ka ci na wani a ran nan zaka biya shi abinda wani ya ci naka a ranar za a biya ka sakamako kenan haƙoƙa tsakanin mutum da mutum haƙoƙa tsakanin halitta da halitta hisabi kuwa abinda ke tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya hana ka za ka tafi kayi Allah ya ce a yi ka za ka ki wannan kuma sai yi maka hisabi Allah ya taimake mu in baka gane ba dai shine yawma kullum yujazi bi amalihi yini ne wanda za a yi ma kowa sakamako da aiki shi in kairan fa kairan in ya aikata alkhairi ya ga alkhairi wa in sharran fa sharran in ya aikata sharri kuma ya ga sharri shi duk abinda da mutum ya shi zai gani wannan shi ake nufi yawmiddin me tabbatar mana da wannan ne yawmiddin ya ce wa dalilu qawluhu ta'ala dalili kuwa fadar Allah madaukaki inna Allah ya ce wa ma adara ma yawmuddin me ya sanar da kai wai ko ka san yawmuddin din nan to in baka san yawmuddin din nan ba sunna ma adara ma yawmuddin sannan kuma wai ko ka san ranar dinu din nan to in baka san wannan ya rana ta dino ba shine yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah wani ne ne wanda wani wata rai ba ta iya tsare mare komi al'amurra ga baki ɗaya a ranar sun koma ga Allah cikin in fiɗar ko a shi haga wannan shi ya fassara muna abin ake ce mai din shine yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ran da wata rai ba ta iya taimaka ma wata rai da komi wata rai ba ta iya tsare ma wata rai komi to wannan yinin shi ake ce ma yamin yini ne wanda al'amurra ga baki ɗaya suke komawa ga Allah dama nashin ne ah, dama nashin ne waɗansu ne ya ba dama turan da ya amshi dama ta koma gare shi to wannan rana ita ake kira yawan muddin sannan ƙarin hujja wal hadis anhu sallallahu alaihi wa sallam da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa tofa hmm ya yake anako alki hmm ban je ba alakai ne to to na na fahimci gurin eh, ina kuskuren tsafi ne ki la'anawa. eh alqayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti haka ne ko eh to ni sai yace alki yasul sai ya raba su tsakani bai sa abin nan din su ba alqayyisu ma'ana mai hankali mutun na tsatsi mutum wanda yake makan shi tanadi ne man dana nafsaho wanda ya tarbiyyantar da rayuwar shi wanda ya tarbiyyantar da zuciyar shi duk abin da zai sai ya auna ya dace ko bai dace ba wa amina lima ba'ad mutu kuma kullum kokarin shi yayi aikin da zai amfane shi bayan ya mutu kullum kokarin shi yayi guzuri wanda zai amfane shi bayan ya mutu shi haka wannan shine mai hankali shine mai lura wala hadisi anhu da kuma haka ne ko wal wal adi wal ajizu to tuni akwai dan kari nan yace wal hadisi anhu lima ba'ada da mauti akwai shi anaka koko na wani kare ke da akwai to to shi kenan to bari mu abin tun da ba shi awa ne wal ajizu gajiyayye kuwa wawa wanda bai da hankali man ataba a hawa ha, wanda ya biya ma zuciyar shi ga abin take so duk abin da zuciya ta ruwaita mai sai ya bi duk abin da zuciya ta yayo mai sai ya bi wa tamanna ala llahi al amani ya ta gura ta gura ta kurin yana jingina ga Allah ya samu kaza zai samu kaza yana gurin yayi kaza amma ko bai bi hanyar ba to wannan shine gajiyayi shine ajizi shine kareyye mai kareyyar zuciya kenan to malam ya kawo wannan ne a matsayin nuna muna dai ya fassara muna yawmiddin din can domin ha wanda yake mai hankali yana yin tattali domin ya tsinci abin da zai iya tsinta a waccan rana Allah ya taimake mu aya ta gaba cikin fatihatul kitabi ko ummul qur'an wacce malam yake bi yana faɗi mana ma'anonin kalmomi na su wa'annan ayoyin ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka ai la na'budu gairaka ba ma bauta ma kowa sai kai hadan bainal abdi wa bain rabbih alƙawari ne tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya abu da illa iyahu kada ya bauta ma kowa sai shi shi kadai wa iyaka nasta'in taimakon ka kadai muke nema ahadan bainal abdi wa bain rabbih wannan ma wani sabon alƙawari ne tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya a bi ahadin gairillah kada ya nemi taimakon kowa in ba Allah ba ya dogara ga Allah Allah akbar wannan kalama iyaka a kullun tana kadaita kadaicin abu guda tana kadaita kadaituwar abin da yake nan tilo kamar bahaushe ya ce tilo an fahimci wannan ko inda an ce laka na abudu wa laka nasta'in zai bada ma'ana sai dai laka wani ya iya shigowa amma iyaka to ya keɓance Allah kaɗai shi kaɗai ne duk inda kalmar tauhidi ta zo wacce ake ta Allah da bauta to anan ake amfani da wannan kalma ta iyaka kai kaɗai tilo muke bauta mawa wa qarara buka Allah abudu illa huwa haka aka ce illa huwa ne illa iyahu a gani illa iyahu a ga iyahu sai shi shi kaɗai to duk inda aka yi maganar tauhidi na kaɗai ta Allah da bauta to ana amfani da wannan kalma ne iyaka iyahu iyaya wa iyaya fa'budun wa iyaya fattakun tana nuna kaɗai ce, duk inda Allah zai ce wajen abauta mai to ana amfani da wannan kalma je iya ba a amfani da laka ko huwa duk wa'in lamirai ba amfani da su to iyaka na abudu kai kadai tilo muke bauta mawa wannan alkawari ne bawa ya daukar mu ubangijin shi cewa zan bauta maka kai kadai ya Allah ba zan taba bauta ma wani wanda ba kai ba duk abin da kace ake bauta ma to zan bauta maka gurgurdan iyawata kuma zan bauta maka ne ta yadda manzon ka sallallahu alaihi sallam ya karantar ba ta tunani na ko a gani na ba wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai zan nemi taimakonka kai kadai zan nemi taimako wannan ma'ahadan bainal abdi wa bainar rabbih alƙawali tsakanin bawa da ubangijin shi Allah ya sa'inu bi a gairin la, kada ya nemi taimakon kowa sai Allah ina fata mun gani. to ka himmi nisa in ka ce ma dan uwanka abokinka taimaka min da naira dubu nan in yi cefa ne yaya ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba kamar haka an ce kada ka nemi taimakon kowa sai Allah amma kuma lokaci za ka ce ma amininka ko makwabcinka ko dan uwanka da Allah wance taimaka da naira dubu nan yau na tashi ban da kuɗi ko ka ce taimaka mun da rance taimaka mun da canji haka ne ko taimaka mun ka bani aran mashin ɗinka zan je in dawo da wace kalma kai amfani taimaka mun? haka ne ko yauwa kamar haka take nufi to anan ka nemi taimakon wani kenan wanda ba Allah ba a'a to amma kuma ai taimaka min ce? to a takaice dai malamai suka ce akwai malafuza akwai mahafuza cikin kalmomin da ka amfani da su cewa taimaka min da naira dubu nan to akwai wata kalma da baka faɗi ba tare suke da wannan duk ka faɗi ɗayar to ɗayan ma mai saurare yana fahimtar akwai ta ka faɗe ta sai dai baka faɗi ta bai dan ka datsa magana kurin ma'anarta don Allah taimaka min da naira dubu ina fata mun gane akwai waccan kalmar dan Allah taimaka min da kekenka in je in dawo dan Allah taimaka min da rancen naira ɗari biyar dan Allah taimaka min da naira dubu in yi cefa ne da inda ka ce taimaka wani taimaka min da kaza to waccan kalmar dan Allah tare suke da wannan kada magana ta yi tsawo da ka yanke waccan sai ka faɗi wannan ta ƙarshen ina fata mun gane a ƙa'idar magana ina irin wannan to wannan kenan ashe ce wanda kai dan Allah ashe haka taimakon daga wajen Allah kake nema ba daga wajen shi wannan ba yayi maka dan girman Allah ashe haka Allah da yayi maka ba shi yayi maka ba ba dan girman ka ba ba dan girman shi ba dan girman wa dan girman Allah har yanzu taimakon ka daga wajen Allah ka nema daga wajen Allah ka nema Allah ya taimake mu to akwai wata mai magana mai muhimmanci dangane da wannan aya inda Allah ya sa na tuna kada in manta bari dan kare mu da ita malamai suke cewa wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wata aya ce wacce ki ta kunshi kusan dukkanin abin da Allah aiko annabawa da shi a duniya ta ƙunshi dukkanin wani littafi da Allah ya saukar a duniya wannan kalma ta kunshe shi da haka suke kiran su ayatul tauhid aya kadai ta Allah Allah ya aiko annabawa da yawa tun daga annabi no ko kuma tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kadai ya san yawan annabawan da ya aiko amma cikin alqur'ani mai girma an faɗi mana sunayen annabawa 25 ba su kenan ba da saura to wayannan annabawa da Allah ya aiko ya saukan musu da littattafai ba kowane annabi ake ba littafi ba wani annabi in ya zo yana hukunci ne da littafin wani annabi kamar a taura kamar a taura da aka ba annabi Musa akwai annabawa da yawa wanda suka gaji a taura din suka yi hukunci hukunci da ita an fahimci wannan ko to Allah ya ba annabawa littafai ne guda hamsin. guda ɗari 150 littattafan da Allah ya saukar to duk abin da waɗancan tafai suka karantar ko inda aka ba dukkanin annabawa to su aka tattaro aka yi talhisinsu aka yi summarizing ɗinsu aka dunkule su aka zubo su cikin alƙur'ani mai girma in ka karanci alƙur'ani to babu wani littafi wanda Allah ya saukar ma wani annabi face alkur'ani ya zo da wani abu ya zo da ƙashin bayan saukar da wancan littafin duk wata kalma duk wata hukunci da aka saukar ma wa'ansu annabawa kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin littafansu alkur'ani ya zo da ayoyi wa'ansu cikin ƙashin baya na abin da ke cikin wa'ansu littafai wanda allah ya saukar ina fata mun fahimta wannan kenan to shi kuma alkur'ani yana da yawan surori ɗari to duk abin da alkurani ya karantar gaba ɗaya a surorin nashi ɗari da goma sha uku sun aka tattara aka dunkule ma'anoninsu ya suka zo cikin fatar kitabi in ka karci fatar kitabi ta kunshi dukkanin abin da alkurani ya karantar ta kunshi a hammu jigajigan abinda alqur'ani ya zo da shi ita fatiha ko ina ayoyi guda bakwai dan haka ne ma malamai suka ce ake ce mata ummul kitabi ma'ana ummul kitab ta kunshi dukkan alqur'ani ta kunshi duk abinda alqur'ani yake karantarwa ita fatiha din nan waɗannan ayoyi guda bakwai to sun kunsa kuna biye da ni Allah ya taimaka to sai malaman suka ce to kuma dukkanin abin da fatiha ta karantar da ta kunshi alkur'ani ɗin nan duk abin da fatiha ta karantar to ita wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma ta kunshi waɗannan ababen jimlata summarizing ne na alkur'ani summarizing ne na fatiha ita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in summarizing ne na alkur'ani na fatiha ita fatiha summarizing ce ta Alƙur'ani. Alƙur'ani, summarizing ne na dukkanin abin da Allah ya saukar ma annabawa ashe in kana son ka karanci dukkanin jimlatan abin da Allah ya ko annabawa da shi to yana karkashin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ina karkashin wannan aya an fahimci wannan bari in ƙara muku da wani abu wanda malaman suka kare mu da shi in ka kalli fatiha tana da ayoyi nawa ayoyi guda bakwai tana da ayoyi guda bakwai duk ina ka karanto in ka ce basmala aya ce cikin fatiha tana da ayoyi bakwai din dai in ma ka cire ta tana dai da ayoyin nan guda bakwai to ka kalli wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zo tsakiyar fatiha sama da ita akwai aya uku ƙasa da ita akwai aya uku ita ce aya ta tsaka tsaki haka ne ko ba haka ba alhamdulillahi rabbil alamin daya arrahmanir rahim biyu iyyaka eh, ihdinas eh, maliki yawmiddin uku sai wace sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta kayi uku sannan ka zo kanta sannan sai wace hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga nan maka samu uku nan maka samu uku kaga ita ce ta tsakiya kal ayatul wusla kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ko al'umma mafi daukaka mafi daraja ta tsakiya khairul umur awsatuhu mafificin al'amari na tsakiya ashe mafificiyar aya cikin fatiha ta tsakiyar ita ta kunshi dukkanin abin da fatiha ta karantar fatiha ita ta kunshi dukkanin abin da ne ya karantar alƙur'ani shi ya kunshi dukkanin abin da tafan annaba suka karantar ina fata mun ma'anar abin sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi fassara mana ita wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ce haza baini wa baina abdi wannan wata aya ce wacce ta hada tsakanina da bawana can da kace Alhamdulillahi rabbil alamin manzon Allah ya ce sai Allah ya ce hamadani rabbi ubangiji na ya yabe ni ya gode mani ayoyi uku na farkon fatiha duk kana yaban Allah ne da su ka mu Allah kirari ne da su ita iyyaka na abudu wa iyyaka ya ta zamo baina baina tsakaninka ne da ubangijinka sai manzo Allah ya ce wannan tsakanin nan da ubangiji tsakanin da bawa na ne ya kadaita ni da bauta kuma ya nemi taimako na to bawa na na bashi abin da ya nema sannan ayyukan suka biyo baya kuma su kuma suna magana ne akan shi kuma bukatun bawa zuwa ga Allah Allah taimake mu ina fata kun fahimci ma'anar ma'ana da abinda suka ce wannan aya wato dukkanin abinda Allah ya saukar na hukunci hukunci a rayuwar duniya ga waɗansu annabawa tun daga farko har ƙarshe an yi zan an dunkule su a cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ka taimake mu na'am ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu hanya madaidaiciya ma'ana ihdina ma'ana ihdina ay dallana ka shiryar da mu wa arshadana ka nunar da mu wa sabbituna ka tabbatar da mu shine ma'ana ihdina ka nuna muna ka tabbatar da mu ka tsatsar da mu akai sirata inna ce sirata din nan ko me sirata mustaqim hanya madaidaiciya wace ce hanya madaidaiciya al-islam ita ce musulunci ka tabbatar da mu akan musulunci wakila wasu suka ce ar-rasul shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila wasu suka ce al-qur'an shine al-qur'ani duk wanda ka faɗa dai yayi to ka tabbatar da mu ya Allah akan addinin nan na musulunci wanda annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta hanyar alqur'anin nan wanda aka aiko mashi shine ma'anar siratal mustaqim wal kullu haqqun wal mustaqim da yace daidaitacce allazi la iwaje wanda ba karkata cike addinin musulunci ba karkata cike shi hanya ce triyan triyan dodar har gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masahabbai wani zane guda ɗaya guda ɗaya haka ƙato sai ya zo dama da shi sai ‘yan ƙananan zanuka ‘yan layuka haka sai ya zo hagu da shi ya ƙara wasu ‘yan layuka haka sai ya ce wa haza ratsu mustaqim wani ita ce hanya mai ƙaƙa nan duniya ce nan aljanna ce nan kuwa da nan wuta ce kana kan hanyar nan mai ƙaƙa sai shaidan kan kowane kusurwa kowane jaksha akwai shaidan. kana zuwa sai ya yaudare ka ya ja da kai sai ka bi wata ɗaya hanya sai wuta in ka kuce baka bai ja ka nan ba kana wuta wannan kusurwa wannan jakshan ɗin, sai ya nemi ya ja ka in ka kauce sai nan kuma ya nemi ya ja haka dai yana ja kana ja yana raba ka da hanyar kana dawowa in Allah ya mutum gama da katar sai zarce kurin mustaqim daidaitatta sai ya faɗa aljanna Allah ka sa mu faɗa aljanna da haka ita ce mustaqim ita ce musulunci musuluncin nan da annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam ta hanya alqur'ani wanda aka yi mishi wahayin shi shine hanya la iwaja fiha la iwaja fi babu karkata ciki siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗannan waɗanda kai ma ni'ima ay tariqul mun'ami alaihim hanya waɗanda aka yi ni'ima Wan dalil me yasa aka ce hanyar inda aka yi ni'ima qauluhu ta'ala fa Allah madaukaki inna Allah ya ce wa may Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa shuhada was salihin wa husna ulaika rafiqa cikin nisa'i ko wa mai da illaha wa rasulahu wanda ya Allah da manzon Allah da'a ma to a gobe kiyama suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima minan nabiyyi daga annabawa wasiddiqi da siddiqai wa shuhada da shahidai in suka mutu shahada wa salihi da sauran bayin Allah na kware wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan sun yi kyakkyawan abokan zama aka ce ga ka cikin annabawa ga ka cikin mursalai ga ka cikin mutanen kirki a gobe kiyama ai ka cikin aljanna kenan kada kyakkyawan abokan zama gairil makrubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wa humul yahudu su ne yahudawa ma'ahum ilmin domin su Allah ya fushi suna da ilimi sun san gaskiya walam ya amalu bihi sai dai ba su yi aiki da gaskiyar ba ne da haka sai Allah ya fushi da su sun san gaskiya tsakani da Allah suna da ilimi amma suka yin aiki da ilimin da sa'alullaha ayyuna jibak an bi haka ne ko nas'alullaha ay yujannibuka ay yujannibuka tariqahum ka roki Allah ya nisanta ka daga hanyar su kada ka zamo kai maka san gaskiya ka yin aiki da ita wannan rollin ko ba hanyar waɗanda suke matattu ba su suwaye matattu humun nasara su ne nasara kiristoci ya abu dunan Allah ala jahalin ne domin su suna bauta ma Allah bisa jahilci bisa bata bisa barna domin abinda annabi isa ya zo da shi na injila ba su san shi ba baibul na yanzu wanda yake hannun waɗannan kiristoci ba shi ba ne injila annabi isa ba shi ba ne injila su ma sun yadda ba injila ba ce baibul suke cewa haka ne ko ba haka ba sun ce akwai tsohon alkawari akwai sabon alkawari wai tsohon alkawari shine injila to ita ce annabi isa ya zo da ita tun daga tsohon alkawarin har sabon alkawarin su morskun ne da loka da yohana suka kirkiro su ko suka rubuta su ba da kuma umarnin annabi isa ba annabi isa bai na raye sama da shekara 150 sai suka fara rubuta shi a shi haga babu ɗaya kalma ɗaya daga cikin injil ta annabi isa nas'alullah muna roƙon allah ayyujanni baka ya tsirtar da kai tsariƙahum wannan hanya ta matattu wa dalilin ralin dalili kuma da aka ce masa batattu qauluhu ta'ala fadar Allah madaukaki inna yace qul hal unabbiukum bil a'mala shin kuna so in ba ku labarin wa'in suke asararru a wajen ayyukansu allazina rallasu ayyuhum wa'in suka bata ayyukansu fil hayati duniya, a rayuwar duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma suna ganin wai su kaman kikkiawan aiki suke yi sun dage suna taɓarna, ko amma suna jiran Yesu ne zai dawo ya shirya musu mulkin sama kamar wani aiki take da kwarai wal hadis da kuma hadisi anhu sallallahu alaihi wa sallam na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam inna manzan Allah yace la tattabi anna sunana man qablakum lalle sai kun bi hanyoyin wa'inda ke gabaninku haza wal qazati bil qazati kamar dai tsakuwa da tsakuwa hatta law dakhalu hujra rabbin da ra shiga ramin damu da mu kuma sai kun shiga qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzan Allah al yahudu wan nasara shin kana nufin yahudu da nasara su za bi hanyoyin su qala fa man yace to da suwa akarjahu bukhari da muslim sun fitar da hadisin ma'ana sai kun kwaikwayi dabi'u da al'adu irin na yahudawa da nasara ƙarshen duniya sai an koma ana kwaikwayensu kafa da kafa wal hadisi sani hadisi na biyu kuma inda manzan Allah ya ce iftara qatl yahudu ala ihda wa sab'ina firqa yahudawa sun kasu zuwa kaso 71 wa iftara qatl nasara ala 72 wa sab'ina firqa su kuma nasara kiristoci suna da kaso kaso 72 wa sataftariqu hadhihi al umma ala salasi wa saba'ina firqa wannan al'umma ta musulmi sai sun kasu kungiyoyi kungiya kungiya har guda 73 kullu hafin nari dukkanin su yan wuta ne illa wahidatan sai kungiya ɗaya tal ita ce mai shiga aljanna an gani sai kungiya ɗaya tal wancan 71 duk yan wuta ne saba'in da biyu duk yan wuta ne kagan in ka haɗa ɗari da arba'in da hudu ɗari da arba'in da uku da shi kuma ga wa'insu saba'in da biyun ka tsora a kai da duk jagame wuta za ta tafi ɗaya ce tal cikin wajen ɗari biyu da goma sha wani abu ɗaya ce kaɗai mai shiga aljanna ƙulna sahabbai suka ce sai muka ce man hiya ya rasulallah wace ƙungiya ce wannan ya manzan Allah mai shiga aljannan nan Ƙal sai manzan Allah ya ce man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi in suke akan abin da nake akan shi ni da sahabbaina su kadai da su shiga aljanna saboda duk wanda ba wa'annan ba kuma to dukkan su yan wuta ne Allah kare mu daga shiga wuta Allah ka sa mu daga cikin bayan su shiga aljanna mun zo inda zamu dakata kuma da ma annon lokaci yayi zamu dakata anan sai kuma darasi na gaba in Allah tabaraka wa ta'ala ya so yau darasin namu ya tsaya kan fatihatul kitabi kada mu manta mana yana karantar da mu ne sharuɗan sallah daga ciki akwai karatun fatiha to sai ya bayyana mana wai in muna karanta fatihan nan me muke cewa ne ya kamata in kana karanta fatiha ko liman yana karanta fatiha ya kasance ka fahimci me yake cewa eh me ake cewa cikin fatihan nan shi yasa malam sai muna dalla dalla kowace kalma ya faɗi mana ma'anarta Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abin makaranta daidai Allah ka mula da wa alaikum salam to Allah sa zan iya amsa ta mutum ne ya zo ya bi jami'in sallah na'am na'am eh ya samu raka'a biyu zai iya wuce ci gaba da ya eh, tashi ta daban na fahimci tambayar malam malam yake tambaya mutum ne ya zo eh, a matsayin masaboki ya tara an yi raka biyu sai bi lima aka karasa raka'a biyu da shi to ya tashi da ciko wannan biyun da bai samu ba tare da liman bayan sallamewar liman sai wani ya shigo masallacin shin zai iya bin shi wancin da ya shigo ya bi wannan a matsayin limamin shi ya ƙara sarka a shi biyu shi ma wance ci kurka shi biyu ko kuwa sai dai ya ƙyale shi shi ma ya faru tashi ta daban aka tambaye take ko to ga amsa yana take malamai sun tuntuɓi juna kuma sun ƙara ma juna sani akan wannan amma dai madiyar magana wacce aka tsaya a kai matuƙar sallar ta su iri ɗaya ce duk ta lokacin ce a ce da a ta yanzu ce kuma ko asar ce da al'asar ta yau ce kuma ko magariba ce da magariba ko isha'i ce da isha'i babu komai a iya jonawa da shi a matsayin ya bi shi da matsayin limamin shi shi wanda ya shigo sai ya jona wancan wanda aka samu ya zama liman a fahimci wannan ku. domin ba ba ne kafin fara sallah sai liman ya yi niyyar ni liman ne guri uku ne ko guri hudu kaɗai, mazhabar malikiya suka ce sharadi ne sai liman ya ce ya yi niyyar shi liman ne amma waɗannan gurare ban da wannan guri a ciki ban gane wannan ko kaddara inda shi kaɗai ya fara sallar shi wancan din wani in yazo yana iya jonawa da shi ta ci gaba da sallar su kuma sun yi jami'i to haka nan ma in ya samu ko da raka'a biyu ko raka'a ɗaya tare da wancan liman daga wancan liman inda ya sallame to shi wanzu wannan masabuki yana sallah ne kamar shi kadai ya fara hukunci shi hukunci mai sallah shi kaɗai. an fahimci wannan ko wannan ke da kabul ko ba su same shi anan shi kadai zai yi a shi an fahimci wannan ko to saboda ka in wani ya shigo zai iya bin shi su yi sallah tare wannan shine mafi yawan malamai suka tafi akai kuma shine ake kwatawa da shi muna fata mala ya fahimta to Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu damana mai albarka Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya Allah ka sanya mulkin mu hannun shugabanni masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah ka sanya mulkin mu hannun shugabanni masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah tabaraka wataala ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba mu ikon yi musu biya bisa shari'a ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi Allah ka yi mana maganin shi duk abin da ya dame mu ya Allah kana da maganin shi Allah ka magance mana shi ya Allah duk irin alkhairan da muke da bukata ya Allah kana da dubban su Allah ka ba mu su ya Allah Allah ka sada mu da alkhairan ka duniya da lahira ya Allah Allah ka sada mu da alkhairan ka duniya da lahira ya Allah Allah ka kare mu daga dukkanin sharri da abin ki ya Allah Allah ka kaddara na shiga aljanna gobe kiyama marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wa'anda suka riga mutuwa ƴan uwa musulmi Allah ka jikan su wa'anda muke da bukatu gurin Allah ka san mu ka san wa'anda bukatu namu Allah ka zuba albarka ciki ka biya mana su Allah Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah Allah ka sa albarka cikin bukatun mu ka biya mana su Allah Allahumma rabbatu husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله madaukakin